ونجيناه ahlahu من الكرب العظيم Haƙiƙa, mun kubatar da shi da iyalan gidansa da muminan da suke tare da shi daga cutarwar mutanensa da kuma nutsewa a ruwan dufana wanda aka aika wa kafirai daga cikin mutanensa